salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta da goma sha tara, muna cikin karatun littafin a jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 116 daga sama bismillahir rahmanir rahim lallai samuwan malami rayuwa ne ga zuciya kafin jiki samuwan malami rayuwa ne ga zukatan jama'a kafin gangan jiki rayuwan zukata ya fi girma fiye da rayuwan gangan jiki haka ne kuma haka ba da a ce ainihin gangan jiki ya rayu mutane suna samun abinci suna ci suna samun tufafi mai tsada suna sanyawa da a ce kuma da a ce wato sun samu ainihin rayuwa na zukatansu an gina su akan aƙida mai kyau da kuma kyakkyawan fahimta na addini wanne ne ya fi ka kowa ya san cewa a gina mutum akan kyakkyawan fahimta na addini a gina shi akan aqida kyakkyawa shi ya fi na'am wato wa'annan malaman da wa'annan shugabannin wanda suka samu ilimi kuma suka karar da rayuwansu kuma gemunsu ya yi furfura wajen samun ilimi gemunsu ya yayi furfura wajen samun ilimi sannan suka buɗe ainihin kirazansu kafin gidajensu malamai suna buɗe ainihin ƙirjinsu, domin amsan duk wanda ya zo yana so ya koyi addini wajensu sannan kuma suna buɗe gidajensu ga duk mutanen da suke so su yi tambaya kan al'amura na addini ko malamai nan suka buɗe kirazansu kafin gidajensu domin haɗa wannan ilimin to waɗannan malamai yana wajaba a gare mu mu fa'idantu daga gare su kafin kubucewar lokaci domin ilimi nan gaba za a ɗauke shi wato karɓar ilimi da mutuwar malamai ne da zarar malami ya mutu ana binne shi ne da iliminsa duk yana ma abu ilmu duk sanda malami ya mutu ana binne ilimin shi tare da shi kamar yadda mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wa sallam ya ba labari cewa lalle Allah ta'ala baya karban ilimi da fizgewa a ce wai ya fizge shi daga bayi a ce wai da can ka iya tilawan qur'ani daga bayi sai mutum ya ga Allah ya fizge tilawan bai iya ba ko da ya san fikihu daga baya sai ga bai iya ba to Allah baya haka an gane ko Allah ta'ala baya karban ilimi da fulgewa wai a ce Allah ya fulge shi daga bayi Allah baya haka sai dai Allah yana karban ilimi da karban malamai malamai suna mutuwa ilimi yana guduwa malamai suna mutuwa ilimi yana guduwa al-hadis Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi an ce wa imamu sha'abi Allah ya masa rahama wai a ina ka samu wannan ilimi duka mai yawa haka hmm, sai ce wato dogaro da Allah hmm. da kuma tafiya a cikin garuruwa hmm. an gane ko dogaro da Allah sa'annan tafiya a cikin garuruwa duk inda ya ji labarin akwai malamai zai je wajen yayi karatu an fahimci wannan ai ya tashi daga daga ainihin gari kaza ya je gari kaza kawai duk inda ya ji labarin malamai ya ji labarin zai fa'idantu zai kai ziyara wannan waje ya fa'idantu da haƙuri kamar haƙurin tantabara ko haƙurin kurciya da kuma sammako kamar sammakon hankaka kenan sai mutum mai neman ilimi sai ya zamanto mai haƙuri sai ya zamanto kuma mai sammako idan mutum yana so ya samu ilimi sai ya zamanto yana yawan latti to zai yi asarar ilimi mai yawa in ya zama to ba shi da haƙuri zai yi hasarar ilimi mai yawa da zaran malami ya yi mishi faɗa sai ya yi fushi da malami ya ce to ya ma daina karatun an gane ko ana samun ɗalibai irin wayannan wanda za su yi fushi da malami su ce sun daina yin karatu saboda malamin ya faɗi magana a ainihin na fushi a gare su an gane wannan ko to dole ne ɗalibi ya zama mai haƙuri dole ɗalibi ya zama mai sammako na'am ibn ya faɗa a littafinsa saidul khadir imamu ahmad bin hanbal ya kewaye duniya marasai sau biyu har ya tara littafin musnad an gani menene ya kewaye duniya shi ana nufin har najeriya ya zo an ce imamu ahmad ya kewaye duniya sau biyu wani ya ce lokacin ba najeriya in an ce ya kewaye duniya ina ne yake nufin ya kewaye ana nufin ya kewaye duniya ya je su ingila ya je su faransa ya je kaza ya je kaza a ya kewaye duniya na ilimin addini duniyar ilimi wuraren da akwai manya-manyan malamai na duniya imamu ahmad ya kewaye shi an gane makka da madina sannan irin su iraki irin su yaman irin su Siriya ire-iren wayannan garuruwa wanda a lokacin wato zaratan malamai suna zaune a irin wayannan wuraren to wayannan wuraren su ne ake nufi duniyar ilimi ba ana nufin duniya ga baki ɗaya ba eh wato abul kharraj wato ya yi tambaya a can bilmasisa a can wurin da ake kira masisa ya tambi Abdullahi bin Mubarak ya kai baban Abdulrahman. wai zuwa ga yaushe kake neman ilimi ne shekaran ka nawa a wajen neman ilimi lam ha ba'd Ya ce watakila kalman da a cikinta akwai tsira na har yanzu ban ji ta ba an gane watakila kalman da a cikinta akwai tsira na daga wuta to har yanzu ban ji kalman ba kenan me yake nufi ba zai gushe ba yana neman ilimi har yanzu an gane kasancewan shi gashi nan wato ya yi karatu ya yi karatu sosai amma har yanzu bai haƙura ba duk inda ya samu karatu kuma sai ya ƙara ƙarawa kuma abu ɗahir asilafi yana cewa ana min ahalin hadis wa ni ina daga cikin ahalul hadis kuma su ahalul hadis su ne fiyayyun mutane ba mai daraja kamar su wato na wuce shekara casa'in yanzu kuma ina fatar in wuce shekara ɗari amma ba zan gushe ba ina neman ilimi A gane ku kenan neman ilimi ba a tsufa gare shi ana nema ne milal mahad ilal Lahadi. tun daga majanyin goyo zuwa gami zuwa kabari Ana zanga a ciki ana danganta shi a silafi ake kiran shi ba ba salafi ba shi silafi na adunar البهية بسم الله wato wato siffofi na saɓani abubuwan da ya kawo saɓani tsakanin musulmi da kuma yadda al'umma suka rarraba ya kasance saɓani a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana karewa da zaran ya kai zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai suna saɓani tsakanin junansu da zaran wannan saɓani ya kai wajen annabi annabi ya kira sahabbai ya sasanta su to saɓani ya wuce kenan lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hukunci kan wani al'amari saɓani ya gushe kenan ya kasance musulmai a wajen rasuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna kan aƙida ɗaya, duka musulmi gaba ɗaya, wato a zamanin manzo Allah har zuwa rasuwansa aqidansu ɗaya ne babu wani musulmi dan shi'a babu wani dan dan ahmadiyya dan qadariyya dan jabariya duk miya miyagun aqidu babu su abinda aka sani kawai sunna kuma suna kan manhaji guda ɗaya sai dai an samu wasu sashen al'amura wanda ya kasance mahallin saɓani tsakanin sahabbai an gane ko wato akwai wasu al'amura wanda sahabbai sun yi sabani a kansu walakin alaiha sai dai sahabbai sun ƙarar da wannan sabanin da ainihin tabbatar su da gaskiyansu sun ƙarar da wannan sabani da tabbatar su akan gaskiya da kuma ainihin gaskiyansu ya kasance sabani mai aukuwa a cikin halin rashin lafiyarsa da lasalam da kuma bayan rasuwansa wato sabani ne na ishtihadi tsakanin sahabbai eh duk sabanin da ya auku tsakanin su wato ba sabani bane na san rai sabani ne na ishtihadi kowa yana wato sabani ne na fahimta eh ya kasance manufar su kan wannan sabani shine tsayar da alamomi na addini tsayar da alamomi na shari'a da kuma dawwamar da manhaji na addini wato sabani ne wanda bai kasance cikin aqida ba babu daga cikin sahabbai wanda yake da sabani na aqida tsakanin da sauran sahabban a gani sahabbai tun daga farkon su har karshen su aqidan su daya manhajin su daya eh wa kana siyasiyya kawai sabani ne na siyasa ko sabani na na ainihin gudanarwa saɓani na administration wato wannan saɓani bai kasance cikin wani al'amari ba daga cikin al'amarin addini ya nuna kenan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai da kyau an gane sahabbai sun samu karatu mai kyau a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yasa da annabi ya rasu ba a samu wani ya bauɗe ba ya tsaya sosai ya gina su akan aƙida saboda haka yana rasuwa sai zaman to dukkan sahabbai gaba daya suna kan aqida daya manhaji daya an gane lokacin da Abdullahi bin Abbas radiyallahu an lokacin da Khawarij suka yi tawaye ga Aliyu bin Abi Talib malamai sun ce wasu sun ce wajen su dubu ishirin wasu sun ce wajen dubu arba'in suka yi tawaye ga Aliyu bin Abi Talib akan matsala ta hakimiyya a lokacin nan abdullahi bin abbas ya tambayi ali bin abi dalib cewa da Allah ali bin abi dalib ya bashi dama yana so ya kai ziyara wajen wa'annan yan khawarij din domin ya tattauna da su ya ji matsalar su me yasa suka yi wa ali bin abi dalib tawayi to ali bin abi dalib ya ce wato ba wai ina hana ka zuwa wajen su bane ina jin tsoro kada su cutar da kai ko su kashe ka sai abdullahi bin abbas ya ce in dai wannan kake tsoro kawai ka da zan shi shi ne abdullahi bin abbas ya ce to mahallin shahid a nan wajen da abdullahi bin abbas ya je sai ke cewa ya ce wa khawarij din na zo muku ne daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ku babu ko ɗaya daga cikin su kaji abin da ya faɗa su khawarij din su dubu arba'in gaba ɗaya a cikin babu sahabi ko daya ai ya kamata wannan ma ya firgita su ko suna yin addini babu ɗaliban manzo sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya a ciki to wannan shine abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗa to wannan yana nuna mana sahabbai sun karantu idan ainihin Allah ta'ala ya taimaka malami ya tsaya ya gina ɗalibai sosai akan aqida to zai zama to duk wani guguwa in ya zo guguwan nan ba zai kwashi ɗaliban ba amma in ya zama to ba a karantar da su aqida da kyau ba da zaran guguwa ya zo sai kwashi mutane Allah shi kiyaye eh wato watakila farkon sabanin da ya auku tsakanin musulmai a cikin lokacin da a lokacin ciwo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato saboda abinda a cikin kai a cikin abinda Imam Bukhari ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yace lamma annabi sallallahu alaihi wasallam maradu alladhi mata a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ciwonsa wanda ya rasu a gare shi ya tsananta a gare shi ciwo wanda annabi ya rasu a gare shi ya tsananta a gare shi sai annabi ya ce ku zo min da ainihin tawada da fallar takarda saboda in rubuta muku littafi wato in rubuta muku wannan rubutu wanda ba za ku ɓace ba bayana sai umar ya ce lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ciwo yarin rinjaye shi kada a takura mishi littafin Allah ya ishe mu wa kasuran lagat sai hayaniya ya yawaita a wajen wasu na cewa lallai a bar annabi ya rubuta wasu na cewa manzan Allah ba zai rubuta ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ce ku tashi ku bani waje ku tashi daga gare ni Ba ya baya kamata a yi jayayya a waje na sai abdullahi bin abbas ya ce wato musiba kowane irin musiba abinda ya kange tsakaninmu da rubutu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wato malaman shi'a suna kiran shi hadisu raziyati yawmil khamis an gane to ƴan shi'a suna matukar son wannan hadisin an gane ko, dalilin da yasa suke son hadisin sun ce manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da rashin lafiya ya tsananta a gare shi ciwon ciwon shi na ajali annabi ya buƙaci a kawo tawada da fallan takarda zai rubuta wasiya wanda wasiyan nan idan sahabbai suka yi riko da shi ba za su ɓace ba har abada an gane wannan ko a lokacin sai wasu daga cikin sahabbai sai suka ce a kyala manzo sallallahu alaihi wasallam akwai masu cewa Umar bin Khattab ne Umar dan Khattab da wasu sahabbai suka ce lalle a kyala annabi kada a takura mu annabi wannan maganar rubutun kada a takura mu annabi sai yayi rubutu saboda manzon Allah ba shi da lafiya kuma rashin lafiya ya tsananta a gare shi ina fata gano wannan su kuma wasu ka ce a'a ai tunda har annabi ya ce zai yi rubutu lallai wannan rubutun da zai yi mai amfani ne inda ba shi da amfani me yasa ya ce zai yi rubutu ya nuna lallai abinda manzan Allah zai faɗa abu ne wanda in muka yi riko da shi ba za mu bace ba har abada saboda haka lallai a bada dama a yi rubutun to anan sai aka kasu biyu kuma dukansu ɗaliban manzo ne sallallahu alaihi wasallam wasu na cewa lalle sai an rubuta wasu na cewa kada a rubuta ina fatan gano wannan to su ne sai shi'a suna cewa a nan wajen wato masu cewa kada a rubuta sun ce kada a rubuta ne saboda sun san manzo Allah yana so ya rubuta magana khalifanci ne bayansa cewa idan ya rasu wane ne zai zama khalifa to wai da Umar ya fahimci cewa manzo Allah zai rubuta cewa in ya rasu Ali bin Abi Talib zai zama zai zama khalifa ne sai Umar ya hana sai Umar ya hana annabi rubutu kaza kaza da sauransu an gane wannan ko sannan kuma sai to shine sai ainihin malamai suke tambayar su yan shi'a a nan wajen shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wasiyar da manzon Allah zai yi wasiya ne na wajibi ko wasiya ne na mustahabbi ko wasiya ne na halal kaga idan wajibi ne babu wanda ya isa ya hana annabi mai ya isar da shi idan kuma mustahabbi ne wato ya kamata annabi ya isar amma ba dole bane amma idan halal ne da isarwan da rashin isarwan duk ɗaya to wanne ne daga ciki tambayar da ake wa shi a kenan idan sun ce dole ne annabi ya isar da saƙon amma umar ya hana to lalle umar ya kai jarumi jarumtan umar ya kai matsayin jarumta da har zai iya hana manzan Allah isar da saƙo har manzan Allah ya rasu bai isar da saƙo ba kaga da in shiya suka ɗauka kenan in shiya sun ɗauka kenan manzan Allah ya bar duniya bai isar da saƙo ba ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas kaga ashe manzon Allah dole ne ya isar da sako idan har manzon Allah ya koya wani abu to lalle lalle zai gamu da Allah kan wani al'amari to kaga duniya ta yarda gaba ɗaya manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya isar da mai sako to yanzu Umar radiyallahu anhu ya ce manzon Allah ba zai yi rubutu ba mu dauka cewa Umar ne wannan magana sa'annan wasu kuma sun ce annabi zai yi rubutu kai wani bangare kake wani bangare kake bangaren a yi rubutu ko ka a yi ko mai dalilinka eh wani bangare kake ga malan nan bai da lafiya yana magana da ƙyar yana nishi kuma ciwo ne sosai ya kai ta hagarin shi sai wasu ɗalibai suka ce to a ƙyala malam ya huta sai wasu ka ce kawai ku ƙyale shi tun da shi ya ce zai yi rubutu ba sai ya yi rubutun nan ko misalin malam ne zai fito karatu Ga shi bai da lafiya an san ciwo ne matsananci an ɗauko shi ne ma ya ce lallai a ɗauko shi zai zo ya karatu sai wasu ɗaliban suka ce Allah sarki ai da malam ya kai wannan matuƙa ai malam ya daɗe yana karantar da mu tunda malam ya daɗe yana karantar da mu ai karatun yau ba dole ba ne tunda wato a lokacin nan duk wani karatu da ya kamata ya karantar an wato malam ya gama karantar da mu an sauke littafin da za a karantar ya fi so uku to yanzu kuma ya ƙara cewa kuma wato a zo zai ƙara yin karatu shin a bari ya huta shi ya fi ko a bari ya yi karatun shi umar ɗan khattab abinda Umar ya duba shine wato an riga an saukar da wato kafin manzo Allah ya wannan magana ba, kafin ya yi wannan magana na ɗauko na cewa a kawo tawada da alƙalami ya yi rubutu wato an riga an saukar da ayan nan al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wato an riga an saukar da wannan aya wanda ke nuna an riga an cika addini kuma ni'ima ta riga ta cika kun gane wannan ko to tunda an riga an cika addini ni'ima ta riga ta cika shin abinda manzon Allah zai faɗa sabon abu ne eh kaga duk abinda zai faɗa kenan me ya riga ya faɗa shine abinda Umar ke nufi da da cewa hasbuna kitabullah wato littafin Allah ya ishe mu saboda manzan Allah ya riga ya karantar da mu Qur'ani sosai mun san fassarar shi kuma ya riga ya isar da sako babu wani sabon abu wanda za a yi mai wanda za a isar to tunda babu sabon abu da za a isar a kyala annabi ya huta an gane sai wa'annan suka ce su dai tunda annabi ya ce zai yi karatu annabi ya ce a kawo alƙalami a bashe rubutun su wane ne suka fi dacewa da sunna a ciki su masu cewa a shi ya rubutu menene zai rubuta wanda da can bai rubuta ba ko ce ni ko to saboda haka a nan ne aka samu saɓani tsakanin su sahabbai da manzo Allah ya ga saɓanin yayi saɓani sai ce musu umu anni ku tashi daga gare ni an gane a nan wajen wane ne ya laifi Ƴan shi ya ga ce wanda ya laifi shi ne Umar dan Khattab domin shi ya hana a yi rubutu tunda ya hana a yi rubutu amma a nan wajen su wane ne wane ne annabi ya kora su ya bari da sai annabi ya ce masu cewa kada in yi rubutu su fita a nan wajen ko masu cewa in yi rubutu su fita a nan wajen gabace ɗayan sai kore su tunda ya kora me yake nuna mana da rubutun da rashin rubutun menene kawai dai yana so ya ƙara rubutu ne ya ƙara tabbatarwa amma ko ya yi rubutu ko bai yi rubutu ba duk abin da zai isar ya riga ya isar a gani idan ka ce laifi ne sai ce to laifin ya shafi kowa da kowa laifin ya shafi masu cewa a rubuta da masu cewa kada a rubuta tunda dukkan su gaba ɗaya ya kora sannan abdullahi bin abbas yake cewa fatanaza'u wala yanbaghi inda annabi a tanazu sai suka yi jayayya baya kamata a wajen annabi a yi jayayya kullu ra'ayi to kaga ashe jayayyan ya shafi kowa da kowa bangarori guda biyu suka yi mai jayayya da bangaren da Umar yake da kuma bangaren da Aliyu bin Abi Talib yake kada a manta akwai Aliyu bin Abi ɗalib a wajen idan an ce laifi ne to duka gaba ɗaya an yi laifi idan an ce babu laifi to duka gaba ɗaya sun kubuta an fahimci wannan ko to a nan wajen wato Umar da manzon Allah ya ce a kawo a yi rubutu sai Umar ya hana shin Umar ya hana manzan Allah rubutu ne saboda manzan Allah ya saba ma shari'a eh Umar da ya hana rubutun ya hana ne saboda manzan Allah ya saba ma shari'a ko kuma saboda kada manzan Allah ya wahala kare wahala ko to ya hukunci mutumin da ya ce Umar ya hana annabi ne saboda annabi ya saba ma shari'a idan har manzan Allah ya yi rubutu to ya saba ma shari'a eh? wanda ya faɗi wannan magana har manzan Allah wanda ma'asumi ne shi wanda Allah ta'ala ya ce wa in ta tahtadu idan kun yi ɗa'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam kun samu shari'a gaba daya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba aiko wani manzo face ai masa ɗa'a da izinin Allah to idan aka samu wani mai fahimtar cewa Umar wato ya gano cewa manzan Allah zai saba ma shari'a rashin lafiya ya tsananta a gare shi har ma manzan Allah bai san bai cikin hayyacinsa wannan rubutun bai ma san lokacin da ya faɗi maganar nan ba ya hukunci mutumin da ya faɗi wannan shin wannan yana wakiltar ahli sunna ne ko yana wakiltar yan bid'a suwa yake taimako a nan wajen kaga yana taimakon shi'a yana taimakon ainihin sauran yan bid'a an fahimci wannan ayi tunda a nan wajen ya tabbatar kenan cewa da magana da yan shi'a suke yi cewa wai Umar ya ce wai annabi yana sambatu ne annabi ya ce wai Umar ya ce wai malahu hajara. bai samu annabi ko sambatu ce yi wai Umar da ya faɗi wannan magana din an gane wannan ko kaga shi mai wannan magana ya taimaki masu wannan fahimta kenan an gane babu wani karina da wani dalili wanda ya nuna cewa Umar ya ce ma annabi yana sambatu an gane wannan ko to amma sai yan shi'a suka jingina ma umar wannan to sai shi ma wannan gashi ga wani bawan Allah shi ma sai ya zo mai awan sunna sai ya zo yake cewa ainihin umar radiyallahu an wai ya ga annabi zai saba ma shari'a ne sai umar ya yi sauri ya hana annabi don kada annabi ya saba ma shari'a an fahimci wannan to kaga wannan magana tana da gayan hadari ya kamata wanda ya faɗi wannan magana ya gaggauta tuba ga Allah don magana yana iya sa mutum ya fita musulunci an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya tabbata an gane ko to sai Abdullahi bin Abbas ke cewa musiba kowane irin musiba abin da ya kange tsakanin mu da rubutun manzon Allah kenan Abdullahi bin Abbas shi yana goyon bayan wani bangare bangaren rubutu ko to ya ce musiba kowane irin musiba abin da ya kange mu daga rubutu kenan abdullahi bin abbas yana da fahimtar kenan rubutun akwai wani ƙarin ilimi wanda da babu idan yana da wannan fahimta to yayi kuskure in yana nufin akwai wani ƙarin ilimi wanda annabi zai bayar bayan an an saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati an gano wannan ko to kaga abdullahi bin abbas shi dai yana so yana tunanin da an yi rubutun da yafi shi Allah shi mazhaban amma ba yana ba yana nufin dole bane in yana nufin dole ne kuma yana ganin cewa rashin rubutun zai iya kawo wato ya kawo an tauye wani abu na shari'a to kaga wannan magana ne mai hadari wanda ba ma tunanin shiga Abdullahi bin Abbas a gare ko malamai sun ce lokacin da aka yi wannan matsala na yawmul khamis din nan Abdullahi bin Abbas bai ma yi wayo ba wato wannan yana daga cikin ainihin abin ana kiran wannan abin a mursalin sahabi wato abdullahi bin abbas ya ji ne daga wajen wasu sahabbai sai ya isar da sakon kamar a gaban shi aka yi an gane wannan ko to wannan yana daga cikin sabanin da aka samu tsakanin sahabbai kun ga ba sabani bane na akida ko sabani ne na fahimta kan abu kuma abin ya faru tun zamanin manzo Allah ko manzo Allah ya yanke hukunci hukuncin da ya yanke bai goyi bayan kowane bangare ba to ashe kai baya kamata ka yi mai tunda manzan Allah bai ce waɗannan sun yi daidai waɗannan sun yi kuskure ba to ina ne yan shi'a suka samu suna gina wasu hukunce-hukunce na ƙarya a nan wajen wai ai Umar ya ga annabi zai faɗi ainihin khalifancin Aliyu ne to mu ahlus sunna zai mu ce ai ai abin da yake faruwa a mu kuma abin da yasa Umar ya hana annabi a yi rubutun wato saboda wato ba wato baya san ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam wato eh, annabi kada ya bayyana shi ga jama'a a gaban jama'a misali kan irin wannan abun to kaga shi maganar khalifanci na Ali bin Abi Talib wato babu hadisi ingantacce wanda annabi ya ayyana ya faɗi cewa Ali zai zama khalifa kuma su yan shi'a suna cewa tunda annabi yake raye da ya fara yin da'awa tunda ya fara da'awa yana wa'azi kan tauhidi kan kankan tare da magana kan imamanci wai magana kan imamanci na Ali bin Abi Talib tun san da ya fara wazi akan tauhidi yake yin wannan sannan kuma sun ce manzo Allah ya tara sahabbai wajen dubu ɗari a Gadiru Humma wani waje ne tsakanin Makka da Madina Gadiru Humma a nan wajen manzo Allah ya tara sahabbai ya gaya musu shugabancin Aliyu to idan har wannan ya inganta ashe dan Umar ya hana a yi rubutu a nan babu laifi tun da dai an gaya wa sahabbai dubu ɗari cewa bayan annabi ya rasu aliyu ne khalifa to ma me yasa wannan ruwaya ba a samu wani sahabi da ya ruwaito shi ba gabaki ɗaya babu wanda ya ruwaito shi sai yan shi aka ce sahabban nan dubu ɗari sun taru ne sun ɓoye saƙon manzan Allah sai mace to alhamdulillah sun taru sun ɓoye saƙon manzan Allah to rubutun ba za su iya yaga shi wannan shi ya fi sauƙi tunda an tara dubu ɗari mutane dubu ɗari an gaya musu saƙo sun yi ittifaki wajen boyewa kada su isar da sakon to anan kuma a ɗakin manzan Allah ne ba ɗaki wanda mutanen da suke ɗaki ba za su wuce dubu ishirin ba a ba za su wuce kai ba za su wuce mutane ashirin ba to mutanen da ba su wuce ashirin ba annabi ya ba su ya yi ya musu rubutu kana ganin in dai dubu ɗari sun ɓoye saƙo wa'annan ishirin ne ba za su ɓoye ba ashe min babu aula an gane ko to saboda haka 'yan shi'a ba su da wani hujja akan wannan kwata-kwata misali Allah ta'ala shi kiyaye eh بسم الله الرحمن الرحيم والذي يتعين على صاحب المنشور abin da yake zama dole ga ainihin ma ma'abucin wannan pamphlet din wallahi aghlaw fihi al-qawl wato wanda ya kausasa magana a cikinsa ga wanda ya saba mishi ga ra'ayi ya kausasa magana ga wanda ya saba mishi ga ra'ayi idan ya kasance mai neman gaskiya abin da ya kamata gare shi ya karanta wannan raddi wanda yake takaitacce sannan ya koma zuwa ga manya-manyan littafai wanda a ciki akwai shimfiɗa magana akan wannan kadiya din a cikin manya-manyan littafai an shimfida magana kan wannan al'amari idan al'amari ya rikitar da shi bayan haka to ya kamata ya munakasha ya tattauna da wanda ya saba mishi a cikin ra'ayi wato da lafazi wanda yake amsashe kuma da bayyanar da dalili idan ya kasance manufar shi shine gaskiya wala yarja ila sabbi wa shar kada ya labe zuwa ga zagi da cin mutunci kama hiya adatu man lam yuhaddithu al-ilm kamar yadda yake al'adan wanda ilimi bai tarbiyyantar da shi ba akwai wanda zaka ga bai samu tarbiyya na ilimi ba da zaran kun samu sabani da shi ga ra'ayi sai ya ta zage-zage yana faɗin kausa sama ganganu gare ka a wannan yuridin musula ila al ko kuma wanda baya nufin ya sadu zuwa ga gaskiya wa alai wa alaihi aqulu li sahibul mashhur akan shi nake faɗa ga ma'abocin wannan mashhur din cewa dole ne a gare shi ya koma zuwa ga maganganun ma'abota ilimi kuma da kuma nazari ya ringa dubawa wajen janyo maslaha da kuma tunkuɗa barna an gane yana da gayan amfani wato janyo maslaha da kuma tunkuɗe barna idan ka san za ka faɗi magana ko za ka aikata wannan aiki aikin nan ya janyo musibar da ya fi ainihin maslaha din shi da ya kamata ka yi ya kamata ka janye kuma mutum ya san wanne ne zai gabatar idan an samu gumurzu an samu karo in an samu karo na matsaloli al'amura suka haɗu ya zama ba makawa sai an zaɓi guda ɗaya wanne ne mutum zai yi wannan matsala ce muhimmiya ba makawa mutum ya santa hatta aw al har ya zamanto mai magana ko marubuci ya kasance akan basira cikakke wato dangane da wannan shari'a wanda yake cikakke wala Allah wanda ya rubuta wannan manshur din ila hamasa ne ya tunkuɗa shi da kuma ainihin kwaɗayi ga alkhairi kaga an mai uzuri wala Allah hamasa ne ya tunkuɗa shi ko kuma kwaɗayin alkhairi ya tunkuɗa shi ya rubuta wannan a zakira ɗin ya wato ya tunkuɗa shi zuwa ga zagi da cin mutunci baya halatta ya auka cikin mutuncin musulmai ko shi ko waninsa baya halatta wato gini akan wannan tunkuɗa ɗin gini akan wannan hamasa ɗin ba tare da ya auna wannan da ma'auni na ilimi ba ya kamata in za ka yi zafi ka yi zafi da ilimi in za ka yi laushi ka yi laushi da ilimi to ya kamata ne ya auna shi da ma'auni na ilimi wato baya buya abu ne a bayyane cewa naman malamai guba gare shi duk mutumin da ya tauna naman malamai har to insha Allah ya ci guba ba zai wanye lafiya ba insha Allah ibn asakir ya ce wato wani wani daya ba zai taba auka wato babu wani daya da ya taba aukawa ga naman malamai face an jarabe shi kafin mutuwansa da rafkanuwa na zuciya zai samu rafkana na zuciya da kuma mummunan mutuwa zai yi me yasa shi ma'abocin wannan pamphlet din me yasa yake tozartar da ainihin ayyukansa ta hanyar afkawa cikin mutuncin ma'abota ilimi alhali ya san giba lallai giba yana daga cikin manyan zunubai musamman ma giba na manyan malamai wannan shi ne abinda na ga wato rubuta shi a wannan maudu'i bayan na yi tsinkaye ga raddin da aka ambata Allah shi ne mai datarwa mai shiryawa zuwa ga hanya madaidaici ustazu doktor faihan bin shali al-mudairi na'am al-usul min ilmi al-usul بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع wato akamul wada'iyya shine abin da mai shari'a ya sanya shi na alamu alamu na tabbata ko na korewa an gane alamu na tabbata hukunci ko alamu na korewa hukunci misali ko kuma alamu na zartuwan abu ko na wurgar da abu daga cikin akamul wada'iyya akwai asiha wal fasad wato na farko sahihi ga lugar larabci ne abin da ya kubuta daga ciwo ga istilahin malamai ne abin da tasirin aikinsa ya dogara a gare shi shin ibada ne ko kulle-kulle ko kulle-kulle na ciniki da aure abin da tasirin aiki ya dogara a gare shi wato aikin ba zai samu tasiri ba in babu wannan abu A gane ta abin da in babu shi wannan aiki ba zai tasiri ba shin ibada ne wannan aiki ko kuma ciniki ko aure in dai har ba zai tasiri ba sai da wannan abun to ya zama to sahihi an gane eh wato ingantacce daga cikin ibada shine abin da wuya ya kubuta duk wani abu wanda in ka yi shi wuyanka ya kubuta ba a neman ka sake yin shi to wannan ibada ya zama sahihi kuma nema ya faɗi da shi ba za a ƙara neman ka ka zo da wannan ibada ɗin ba shi kuma sahihi daga cikin ƙulle-ƙullen ciniki da aure shi ne abin da tasirinsa ya jerantu a kan samuwansa nan kamar jerantuwan mulki akan ƙulla ciniki ko kaga kamar jerantuwan mulki kan ƙulla ciniki mutum ba zai yiwu ya siyar da abin da ba nashi ba ashe mallakan abu yana da tasiri a wajen kulluwan mai a wajen kulluwan ciniki idan ka zo ka siyar da abin wani to wannan ciniki bai yi ba sai dai idan ainihin mai kayan ya halatta abin ko masalan wala sahihan wato wani abu bai kasancewa ingantacce sai idan sharuɗansa sun cika da makoruwan mani'u ɗin shi misalin wannan a cikin ibada wato mutum ya zo da sallah a cikin lokacinta kuma wanda sharuɗansa sun cika da rukunanta da wajibanta misalin wannan a cikin ƙulle-ƙullen ciniki da aure wato ya ƙulla ciniki cikakki a ciniki wanda sharuɗansa sun cika sharuɗa wanda suke sanannu tare da koruwan mani ɗin shi idan aka rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗa ko aka samu wani mani daga cikin mawani to ingancin abin ya hannu misalin kamar sallah ne yanzu ko sallah sai ya zamanto mutum zai yi sallah zai yi sallah kenan a ko kuma a ce misali mace mace za ta yi sallah kenan sai ga al'ada kaga wannan al'ada ya to mani'un ko al'adan ya to mai hana ainihin wannan ibada din kaga wato lokacin sallan yayi kaga sharadin sallah kenan wato an riga an yi tsarki ko an yi tsarki an shirya gaba ɗaya za a yi sallah kawai sai ga al'ada shikenan ko kuma sharaɗin sallah ya riga ya cika kawai sai shi wannan bawan Allah sai ya aikata abin da ya yi ridda kaga wannan sallah bai da bai da tasiri saboda an samu mani'u a gare shi eh misalin rashin sharaɗi a cikin ibada kamar ya yi sallah ba tare da tsarki ba kaga tsarki sharaɗi ne ga ingancin ibada idan mutum ya yi sallah ba tsarki wannan sallah ba ta yi ba misalin rashin sharaɗi a wajen ƙulla ciniki mutum ya siyar da abin da bai mallaka ba misalin samuwan mani'u a wajen ibada Shi ne mutum ya yi taɗawu'i da na fila saki ba ƙaidi a lokacin da aka hana mutum ya yi taɗawu'i da na fila wanda yake mutlak a lokacin da aka hana misalin samuwan mani'u a wajen kullum ciniki shi ne mutumin da juma'a ta lizimce shi ya siyar da wani abu bayan kiran sallanta na biyu akan fuskan da ba a halattawa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wato su mutazilawa suna ɗaya daga cikin ƙungiyoyin musulunci masu yawa wanda sun bi sun bi hanyoyi na aƙidu ayyanannu wato sun dogara su mutazilawa a cikinta akan hankali da jayayya sun gina gidansu ne akan hankali da kuma jayayya ya kasance mutazilawa su ne mafi gaggawan kungiyoyi a su ne mafi gaggawan kungiyoyi wajen amfana wajen amfana da ainihin philosophy na ainihin greek su sun gina gidansu ne akan philosophy na ainihin mutanen greek da kuma rina ta rini na musulunci sai suka baiwa falsafa na mutanen greek wanda kafirai ne sai suka rina ta rini na musulunci suka yi mata fenti fenti irin na musulunci wanda wani zai dauka wannan philosophy din kamar musulunci ne ya zo da shi alhali an samo shi ne daga kafirai mutanen greek da kuma neman taimako akan wannan philosophy akan duk wani nazariya ɗinsu da duk wani jayayya ɗinsu تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية حقيقة سن تأثيرتو وتوزوها كحد من جرمة سن تأثيرتو ده فيلوسوفي نعينه يونان نمتانا غريك قال أبو فردوس أبو فردوس يا شيء قلت ولعل هذا yace watakila wannan shine alba'isul qawi shine abin da shine mai motsarwa kila wannan shine mai motsarwa mai karfi an gane ga ainihin karkacewansu daga hanya wannan shine babban abin da ya taimaka zilawa suka karkace daga hanya menene wannan abin wato bin ka'ida na philosophy na mutanen Yunan wato su amfani da wannan ka'ida har su gina aqidar musulunci da shi wannan shine sababin karkacewansu kuma wannan shine dalilin da ya sa suka kyamaci hadisi da mutanen hadisi Allah yana bayan duk wata manufa fa'ida na fa'ida abin da yake bambanta mutazilawa daga sauran ƙungiyoyi na musulunci wanda ambatansu ya gabata lalle mutazilawa ba su kasance a farkon lokacin bayyanansu ba su kasance ƙungiyoyi na siyasa ba su asalinsu ba ƙungiya ba ce ta siyasa kamar shi'a da khawarij ko? kamar yadda al'amarin yake dangane da shi'a da khawarij kun ga wayannan kungiyoyi guda biyu suna baiwa siyasa muhimmanci fiye da kowace kungiya kusan ma sun gina gidan su ne ma kan siyasa gaba daya amma daga baya sai ta rikide ita Musa Zilanci sai ta juya ta koma ta juya zuwa ga kungiya ma'abociya mafuskanta na siyasa ayyanan na da wucewar zamani wato zamani ya tsawaita sai mutazila su ma suka kutsa fage na siyasa Wala wala'alla da a ha da shi'a watakila saboda tasirantuwansu da shi'a da kawaris a wajen tunaninsu suka kutsa cikin zurfin ruwa na siyasa suka nutse suka nitse cikinsa yi na masta ana ayi watuwa lokacin da wasu daga cikin malaman mutazila suka nemi taimako da wasu daga cikin kulafa al-abbasiyin eh sun nemi taimako da da irin ma'amul amirul muminin ma'amul da mutasil da su an gane ko sun yi amfani da su a wajen musguna ma sauran wanda suka saba musu ya zama to su din nan a lokacin su ne malaman fada sai suka yi amfani da wannan dama wajen duk wani malamin da ya saba ma ra'ayinsu ko aƙidansu za su cinna mai ainihin sarki wato shugaba ya zo ya azabtar da wannan malami kuma a tilasta ma wannan malami dole ne ya dawo zuwa ga aƙidansu ko a kashe shi ko a azabtar da shi eh wato wa'anda suka rungumi wannan mazhaba wanda yake da ci wa'adda ulama as-sunna min ajli suka azabtar da malaman sunna saboda ita قال على ذلك ومن ذلك ويأمرين المتابعة وما تنزل بأنفسكم من خير من جوع إلى الله قال وانا ina tambaya ne da turanci amma ai ina jin sauki ta zo kawai yana tambaya ne game da kiran sallah idan ana kiran sallah misali a yin ko alaƙa cewa mutum zai dinga yadda bi idan lare kiran sallah tambaya yana tambaya cewa idan ana kiran sallah a ringin wato ya halatta mutum zai iya bi a kwanar da gaske matsar dai mutum ya ji kiran sallah manzo Allah ya ce idza sami'tumul mu'azzin fa qulu misl ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa kaga anan wajen sawa'un a rediyo ne ka ji ko a masallaci ne wato ba a ware ba saboda haka idan ka ji a ringin kana iya yi kana iya bin wannan karatun an gane ba laifi bane insha Allah eh ya ce wancan ƙabiya na rubutun na kuma suna na wai dama annabi na rubutu na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ku kawo in rubuta muku ma'ana ku kawo in yi umarni a rubuta muku an gani za a ce manzon Allah ya rubuta wasiƙa inna fil kitabi allazi katabahu rasulullah li amr bin hazam Allah ya masa alquran illa zahir lalle daga cikin wasiƙan da manzon Allah ya rubuta zuwa ga amr bin hazam an gane wannan ko cewa kada wani ya shafi qur'ani sai mai tsarki ai wanda manzon Allah ya yi umarni a rubuta an gane saboda Allah ta'ala ya ce mana manzon Allah annabiyu ne al-ummi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun an gane saka manzon Allah baya rubutu saboda haka dan annabi ya ce a kawo tawada da alƙalami ai zai umurci sakatarorin shi ne su rubuta sai ya zama to kamar shi ne ya rubuta an gani daidai da ayan nan inda Allah ke cewa fa iza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana idan mun karanta maka shi qur'ani ka bi karatu mu sannan kuma bayani yana nan daga wajen mu shin wane ne yake karantawa manzo Allah qur'ani Allah ne amma Allah cewa yi fa iza qara'nahu fattabi qur'ana kai za ka ɗauka Allah ne da kanshi ya karanta mu annabi Qur'ani yace summa inna alaina bayana amma wane ne yake karanta mu annabi ƙur'ani? Jibril qul nazala bihi ruhul amin ala ta litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin allamahu shadidul quwa ko a wata aya ashe mala'ika Jibril mai tsananin ƙarfi shi ya karantar da shi to da wannan kenan sai mu fahimci wannan majazi ne akali an gane ku saboda haka wannan cewa a kawo a yi rubutu yana nufin a kawo tawada da ainihin fallon takarda manzo Allah zai sanya wani ya yi rubutu eh Allahu a'lam tambaya ta gaba ya ce hadisin da ya manzo Allah ya mafi sharrin abinci ne na walima shine yake cewa yana so mai karin bayani a cewa yayi annabi cewa ya sallallahu alaihi wasallam sharru da'am da'amul walima an gane wato mafi sharrin abinci shine abinci na walima wanda yud'a ilaihal aganiya ko wanda ake kira mawadata a bar talakawa walima wanda kawai mawadata ake kira ba a gayyatar talakawa to irin wannan walima shine mafi wannan abinci shine mafi sharrin abinci amma in za a yi walima a gayyato mawadata sannan a gayyato talakawa su ma a ciyar da su a samu lada to wannan walima ya zama walima na alkhairi an gane yayi ba wai an ce abincin walima sharri bane a abincin walima wanda yake da wannan sifa din sifar da za a gayyaci mawadata a kori talakawa a gare su shine ake magana a nan wajen Allahu a'lam tambaya ta ƙarshe ce kwanaki ka ambaci waɗansu abubuwa guda ku da ke da alaƙa da imani da kaddara shine ne ce wai muna kama da wani mai samun wasu abubuwa ne wanda ya tunatar da ni wani abu wasu abu na ambata guda hudu da suke da alaka da kaddara ko al'ilm wal kitaba wal mashi'a sanan wal wal khalq ko yana nufin maratibul qadar martabobi na kaddara al'ilm cewa Allah ta'ala ya san komai kafin ya faru haka nan bayan ya faru sannan kitaba Allah ya yi umarni da Allah ta'ala wato ya rubuta duk wani abin da zai faru a cikin lauyin mafuz sannan mashi'a wato da ganin dama Allah ne abin ya faru ba wai abin ya faru bane wato a wajen ikon Allah sannan kuma a sannan bayan wannan akwai alkhalq Allah ta'ala shi ya halice su gabaki ɗaya duk wani abubuwa duk wasu abubuwan da suke faruwa a duniya Allah ne ya halice su to ba mamaki wayannan su ne abin da shi yake nufi su ne guda hudu ko Allah ta'ala shi taimake mu a ah, idan ya zama to malamai sun kauce hanya an gane ko kuma sun kawo son rai a cikin abubuwa wannan babu giba a gare su ko da mutum ya ambace su ya ce gaskiya ba su kyauta ba ko ya ce gaskiya wa'annan malamai sun kauce ba a sanyawa daga cikin ba a sanya wannan daga cikin cin naman malamai in dai an tabbatar da sun kauce din ko sun fada cikin bid'a an gane wannan to a nan wajen ba a cewa an ci naman su dan ana nufin malaman sunna wanda suka tsaya kan gaskiya eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk